الحمد لله صلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا جماعه المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ta yi da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wanda shi ne kitabun tauhid Darasinmu da ya gabata shi ne darasi na ainihin goma sha uku a cikin wannan littafi inda muke cikin babe na tara ko muka kawo ƙarshen babe na tara a wannan darasi babin da ke bayani game da yanka ga wani Allah a yanke ma wani Allah ni a matsayin wannan inda muka tattauna darasinmu da ya gabata mun ji bayanai da malam ya kawo a dabra da yanke ma wani Allah to yau insha Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasin namu shine darasi na goma sha uku sa'annan kuma za mu fara da farkon babi na goma a cikin wannan littafin malam ya ce babu babi kenan mai bayani la yuzbahu lillahi ba a yankewa ga Allah bi makanin ga wani wuri yuzbahu fihi da ake yankewa a cikin shi wannan wurin ligairi layi ga wani Allah. Ma'anar taken wannan babi, duk wurin da aka zuwa a yi ma wani Allah yanka, to ba za a yi ma Allah yanka ba a wannan wurin. sai malam kamar wanda ya saba ya ce wa ƙaunin ta'ala da faɗin Allah maɗaukaki لا تقوم فيه abadan Allah سبحانه وتعالى ta'ala ya ce babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kada ka tsaya a cikin masallacin nan har abada kakka zo ka yi sallah ciki la masjidun masallaci usisa ala taqwa da aka aza harsashin ginin shi akan jin tsoron Allah min awwal yaumin a farkon wuni a haƙo an taƙuma fiye shi ya yi cancanta ka tsaya a cikin shi ba wannan masallaci da munafukan Allah suka gina ba Fihir jalo, a cikin wannan masallaci na kuba akwai wasu mazaje wato kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda Allah ta'ala ya ambace su da cewa rijalun aka zo da sunan nikra saboda nuna girmansu akwai rijalun wasu mazaje a cikin wannan masallaci yuhibbuna da suke son an ya su tsarkaka wallahu shi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbul mutahhirin yana son masu neman arkaka. wannan aya ta zo a cikin suratul tauba aya ta ɗari da takwas malaman tafsiri sun yi magana a daidai wannan aya cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya hana mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam game da yin sallah a masallacin nan da munafukan Allah suka gina suka gayyato manzon Allah sallallahu alaihi sallam sai an kai rijiya cikin masallacin daidai inda annabi zai zauna ya ba sallah sai an kai rijiya sai an ka sa ƙasa an ka sa shinhiɗa an ka ruhe kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya taho wurin ba da sallah sai ya wada rijiya na abin da an musu su ta kare sai Allah subhanahu wataala ya hana mu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa wannan masallaci da ake ce ma masjidu dirar masallacin cuta haka al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam su ma mabiya ne ga annabi a cikin wannan kenan su ma al'umman manzon Allah kada su zo wannan masallaci na munafukan Allah sannan Allah subhanahu wa ta'ala yake banci yin sallah a masallacin Quba wanda shine aka aza harsashensa a warkon wuni akan jin tsoron Allah wanda yin sallah a masallacin Quba matsayin da'a ne ga manzan a da'a ne ga Allah da manzansa kuma yin sallah a masallacin Quba yana matsayin haɗa kan al'umman musulmi muminai sa'u kalmar su ta zama guda kuma wani abu ne da ke hankaltar da muminai da nuna musu cewa abinda an masaukinsu a cikin musulunci da kuma al'umman musulmi su haɗu su zama abu guda saboda haka ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ingantacce annabi ya ce sallah a masallacin Quba wa'anda Allah ya kai Madina sun ga masallacin Quba to sallah a masallacin Quba kamar daidai yake da yin umra kuma wanga hadisi hadisi na ingantacce Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka Imam Ibn Majah ya fitar da shi haka ya zo a cikin hadisi ingantacce cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana ziyartar masallacin Quba saman dabba kuma yana tayi a ƙasa ya yi sallah a masallacin don haka ana son duk wanda Allah ya kai wurin aikin haji ya ziyarci garin Madina ya zo Quba ya yi sallah a cikin masallacin Quba kuma hakika maluma sun tabbatar sun bayyana cewa masallacin gada Allah ya ambata cikin Qur'ani la masjidun usisa على taqwa min awwal yau to masallacin quba ake yi wanga dai wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ke zuwa yana yin sallah a cikinsa gungun jama'a na magabata salafuna as-salih sun tayi akan wannan fahimta cewa shi aka nuhi daga cikin masu wannan fahimta akwai abdullahi ibn abbas akwai urwa dan zubair akwai al'imamu sha'abi akwai kuma a hassanul basari da sauran magabata waɗanda adda wannan fahimta na cewa ana nihin masallacin uba Ba ka kenan kun ga abinda munafukan Allah suka shirya ba su ci nasara ba aikinsu ya tarwatse manuwarsu babu ci riba a cikinta sun bi sun zauna sun yi shawara ya za a yi a hallaka manzan Allah duk inda aka bullo ba a ci nasara ba suka ce to bari mu gina masallaci da ƙarshe sai annabi sallallahu alaihi sallam ya tura zaratan sojoji na sahabbai cewa a tayi a cimma masallacin na a rubuta shi a mai sai bola wurin zuba shara saboda dama ba a gina shi don Allah ba kuma ba a gina shi da manuwa ta ainihi addini ba abin da yasa aka gina shi don hallaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da rusa da'awa ta addinin musulunci sai ya zama sun tabe ba su yi hasara ba Malam Ibn Kasir Allah shi mishi rahama yace wannan bayani ko bayani ne ingantacce babu wani abin da da yake korarre tsakanin abin da ya shari ayat da aka karanta da kuma hadisi ko ma hadisai waɗanda aka ambata a ƙarƙashin wannan aya saboda shi masallacin kuba tabbas lalle shi ne wanda aka gina a farkon wuni kuma an gina shi kan jin tsoron Allah shi kuma masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam yana akan hanyar zuwa masallacin kuba kuma mun ji irin fifiko da a cikin yin sallah a masallacin annabi sallallahu alaihi sallam idan ka kwatanta da sauran masallatayya kamar wanda aka karanta da mu a bisa mimbarin khutba za ga sallah guda a masallacin annabi sallallahu alaihi sallam ta yi sallah dubu ga wani masallacin da ba shi ba in dai ba masallacin Allah na Ka'aba ba shi kuma masallacin Allah na Ka'aba ya tsere ma masallacin annabi da sallah ɗari kaga kenan idan ka yi sallah guda ta azhar a Ka'aba sai wani ya yi sallah dubu ɗari sannan zai cin maka da haka kenan duk wanda Allah ya yi ma falala Allah ya yi mishi baiwa ya zo ya yi haji ko ya yi umra to Allah ya gode ma Allah Allah yana nuni ne da alkhairi saboda waɗanda sallolin ɗaya sun isa sallar sati guda in ka yi ta sallar yini guda kai sallar kwana guda da za ka yi a masallacin Allah mai alharma ka yi asuba ka yi azur ka yi la'asar ka yi magariba ka yi isha mutum yana nan gida yana sallah waɗanda sallolin kuma sai ya samu jam'i ba gaba ɗaya sai ya samu jam'i ya yi shekara guda bai cin malalaka ta sallar wuni guda ba to kun akwai alheri ko da ka kowa ya yi fata ya roƙon Allah shi kai shi waɗanda kuma Allah subhanahu wa ala ya kai su Allah ya karɓar musu babu shakka Allah akwai alhairi ba ƙarami ba to shi wanga masallaci na Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da martaba ko matsayi na biyu sai an bi an shuɗa shi sannan akai masallacin Quba wanda shi wannan masallacin Quba malaman tafsiri sun tayi akan cewa shi shine ake nuyi a wannan hadisi babu wani saɓani game da cewa shi masjidul dira an gina shi akan saɓon Allah kuma da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wallazina na takhadu masjidan dirara waɗanda suka riki masallaci don niyyar cutarwa wa kufran da kafircewa wa tafriqan da rabewa bainal mu'minin a tsakanin mu'minai wa irsadan da fakewa ko bagewa liman haraba Allah ga masu niyyar yakar Allah da manzon Allah ya zama mafaka a gare su to wannan kenan wanda a Allah subhanahu wataala ya dai bayyana a cikin littafin sa ga masallacin su kuma an bayyana mugun abin da sun ka kulla na manoha da aibi da illa wanda duk al'ummar musulmi sun riga sun gano haka cewa munafukan Allah tun warko ba su gushe ba suna kullawa suna kitsawa suna sa makirci ga ainihi babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aka kuma ga al'ummarsa to in dai yana yiwa a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a samu munafukai kuma su kitsa irin wannan to yau kenan min babu aulako cikin mu al'ummar musulmi a samu waɗanda da su za a kitsa wasu abubuwa waɗanda za su cutatar da musulmi wataƙila don biyan buƙatarsu hadisin da malam ya kawo mana an sabit ibn hakin. wanga hadisin an karbo daga sabit dan dahak Fala! sabit ya ce. Fala ya yace nazara rajulun wani mutum ya yi alwashi an hara ibilan buwana ya tayi wani wuri da ake ce ma buwana ya yanka raƙumi saboda Allah. Dama kana zaman ka layiya lau, ba li ba la kamar wadda ba haushe ka cewa, kana da dama ka yanka akuya ko ka yanka tunkiya ko rago ko maraki ko shi ma raƙumi din? Ka yi sadaka saboda Allah, kuma kana da lada wurin Allah, tunda akwai mabukata wanda wani naman ga yana sati guda gida ne bai ci nama ba wani ma yana wata guda don shi ba mata nama yake ba abin da ya ci ya da to shi wanga bawan Allah manuwarsa ya zo wani wuri da ake ce ma buwana ya yanka tabuwa saboda Allah fasa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun ga sahabbai ba sai sun yi za su tambaya ba sai zo yi ma annabi tambaya sallallahu alaihi wasallam cewa ina sai in zo in yanka raƙumi a wurin nan da aka ce magowana faƙala sai annabi ya ce masa alkana fiya wasanin min ausanil jahiliya akwai wani gumki daga cikin gumakan jahiliya dama akwai bambanci tsakanin wasanu mai sa'un da wasanu mai sadun mutum mutumi wanda adda idanu da hanci da baki shi ake ce ma sanamu gumki kenan shi kuma wasanu kamar icce kamar duci kamar ruwa kamar wuta da sauran abubuwan da aka bauta musu aka ce ma wasanu ko ausa wayanda ba mutum mutumi ba da sai annabi ya musu tambaya akwai irin wannan a can inda kake son ka zo ka yanka raƙumin ga saboda Allah alu ko alula yuba da ake bauta ma akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya da ake bauta a nan alu sabai suka ce la a ba komai wanda ake bauta ma wannan wurin qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fa hal kana fiha aidun min ayadihim akwai wani idi daga cikin idodin da kafirai ke yi kamar wani buki da suke yi nan ƙwanula suka ce a babu da ƙwada rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce aufi bi nazarika ka cika alwashinka ma'ana annabi ya sa masa hannu je yankara kuminka abuwana ba laifi tunda abin da ke hana a yankan an nema babu fa innahu la wafa'a li nadarin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace babu cikawa da alwashin da ɗan adam yayi bi ma siyatillah a cikin sabon Allah idan mutum ya yi wani alwashi kuma ya zama na cikin alwashin nan da ya yi akwai sabon Allah to ba magana ya cika wannan alwashi wala haka nan babu cika alwashi fi ma la yamliku no adam ga abinda dan adam bai mallaka ba misali dan uwanka yana da dabbobi an ta da su wurin kiyo sai ka ce to idan dabbobin wane mu sun dawo zan yanka guda saboda Allah yi alwashin nan to ga wanga alwashin naka bai ba tunda baka mallaki abin ba eh mutum ba zai yi sadaka da abin da ba nashi ba rawahu abu daud abu da ya rawaito wannan hadisi wa isnadu. kuma isnadin hadisin nan ala sharuɗihima yana akan sharaɗin bukhari da muslim ina hadisi ya tabbata hadisi ya inganta duk wani alwashi da ɗan adam ya yi na saban Allah to ba zai yi ba kamar wada wani malami Allah ya mishi rama malam malam abubakar jabir jazairi mai minhajul muslim yana nan ya tsuwa kwarai akan keke ake tura shi Allah ya karɓar mishi kuma ya gawarta mishi ya sa ya cika da imani mu cika da imani ya ce bai halatta ga mutum musulmi ya yi alwashi na yanasi kamar irin tambola haka ko wata caca da ake yi ya zo ya shiga wannan caca don idan ya ci ya ta ya gina masallatayya shi bai da manuwa don manuwa mai kyauta ko amma aikin da za a yi ba na kwarai na ba yawa kamar in ya ci wannan tambola da an manuwa ta ya gina masallatayya ko ya gina makarantun ne ko ya taimaki bayan Allah mara tsami da wannan duk bai halatta yana cikin alwashi na sako saboda hanyar da za a bi ba hanya ta da Allah ya yarda da ita ba da haka kenan na almuhimmu duk wani abu da mutum yayi alwashi in dai na sabon Allah ne to ba abu ne da aka sanya cika wannan alwashin ba kamar malam ya kawo mana wannan ƙarar hadisi guda a cikin littafin sa duk ga wannan dukka da na kirkire ita kila kuma hadisi guda na so yawa to sai malami ya ce fihi masail a cikin wannan babe da muka karanta akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta warko tafsiru fassara ƙaunihi faɗin Allah ta'ala da ya ce latakun fihi abadan kada ka tsaya a cikin wannan masallaci har abada kaga annabi bai sani ba sai Allah ya sanar da shi dama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai ya riga ya san gaibi da komi ba amma sanda Allah ka so sai ya waɗa mai abu kaza na gaibi kama irin wannan don haka da tsawowa sun shirya ga wanda za a yi a nabi, sai ya aika ɗai zuwa bai an ka an ka za wannan masallaci ya koma bola sun ka koma da hasara asaniya matsala ta biyu a annal masiya haƙiƙa sabon Allah qattu asiru fil ardi tana yin tasiri ga wuri wa kadhalika ta'a haka nan da'a da yazo yace yana son ya yanka rakumi abuwana sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa tambayoyi ana kaza ana kaza ana kaza sabai suka ce a'a yace to aje a yanka yawa don ya nuna kenan babu wani sabon Allah da ake yi can bale har sabon ya yi tasiri ga wurin ba ka yi je ya yanka dabba shi ne wurin da yake son yanka ne asalisa mas'ala ta uku a raddul mas'alatil mushkila mai da mas'ala mai mushkila ilal mas'alatil bayyana, zuwa ga mas'ala bayyana li yazul li yazul ishkal saboda rikici ya gushe lokacin da ya zo ya faɗa ma annabi sallallahu alaihi wa sallam da ba dan ya gabatar mishi da tambayoyi ba da bai gane hakikanin abin da annan ba don haka sai an kame da matsala mai mushkila zuwa ga matsala bayyananna don rikici ya gushe yanzu an masa tambayoyi an ansa tambayoyi ba wani abu can na illa annabi ya ba da dama a je a yanka taguwar ko raƙumar a can masala ta hudu استفسال المفتي neman bayanin mai fatawa idan taja ila zalika idan ya buƙatu zuwa ga wannan idan ka zo kawa mai fatawa tambaya to shi ma yana da damar tambayarka saboda tambayarka ya san hakikanin abin da kake masa tambaya zai ba shi dama akan ka amsa abin da ka tambaye shi alkalisa matsala ta biyar anna taqsis al-buqa hakika keɓance wani wuri bin nadari da alwashi la ba ba laifi tun da gashi ya ce yana son ya yanka raƙuminsa abuwana annabi ya gabatar da tambayoyi kuma ya karɓa ya ce je yanka ba idza kala min al mawani idan ya zan babu abin da anka hana idan akwai abin da anka hana kenan ba za ka keɓance wurin da anka yi hani ba ka ce can za ka yi ibada asadisa mas'ala ta shidda almanu daga cikin abin da muke fahimta na masail na wanga babe an yi hani daga wannan wuri idza kana fihi wasanun min awsanil jahiliya idan akwai wani gunki daga cikin gumakan jahiliya walau da zawali ko da bayan an gusar da shi ne ko da bayan an ɗebe gumkin ko da bayan an bari in dai an taɓa yi to yanzu ba a yi asabi'a matsala ta bakwai asamina ko asabi'a ko to asabi'a mas'ala ta bakwai alman minhu an yi hani daga gare shi ka gabatar da wani abu na alwashi idan na fihi idan ya kasance a wannan wurin idun akwai wani buki ko idi lila dihim daga cikin idodin da suke yi walau ba da zawalihi ko da bayan gusar da wannan abin ne asamina mas'ala ta takwas annahu la yajuzu alwafa'u Hakika bai halatta cikawa da alƙawali bai ma nazara da abin da mutum ya yi na alwashi bi tilkal buqa a wancan wuri idan ka yi alƙawali na alwashin cewa za ka yi abu kaza wuri kaza sai zama wurin nan akwai wani gumki daga cikin gumakan jahiliya to yanzu bai halatta ka cika wannan alwashin la'annahu nazaru masiya eh eh li'annahu nazaru masiya dan ya koma alwashi na sabon Allah to alwashin sabon Allah ko ba yi ne ko kuma ba a cika shi sai ce a mas'ala ta tara alhadaru tsoratarwa min mushabahatil mushrikin daga yin kamanceceniya da mushrikai an yi hana muna yin kama da mushrikai fi a ayadihim a cikin idodinsu walau lam ya qasidhu ko da mutum bai nuwaci wannan idin nasu ba a kan mu yi kamanceceniya da su ila kamar mu ce irin lokacin kirsimati ko lokacin ista ko wani abu wanda mu ba bisa ga wannan hanyar muke ba to kan mu yi kamanceceniya da su amma ya halatta kana da makwabcin da ba musulmi ba ya dawa abinci ya baka ka dawa ka bashi amma ba na irin wannan buki ba ila an fahimta ko yawa kamar ga makwabcinka shi ba musulmi ba kai musulmi yana da haƙƙin in kana da ka bashi ko in yana da ya baka ka amsa abincin ka ci kuma laya lau amma banda irin na kirsimeti ko ista don wannan an yi shi ne da suna addini missa an ka dawa abincin don an ce Allah na da ɗa to kaga kai kan bai yiwa gare ka ko haramun ka ci irin wannan abinci sam amma haka lamai la'iya kuna zaman ku ya baka ka bashi ba komai annabi sallallahu alaihi wasallam akan gayyace shi wanda ba ma musulmi ba ya zo ya ci abinci ne in yayi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko kuma shi ya basu da al'ashira mas'ala ta goma la nazara kuna tsallake yawa la babu alwashi bi ma su yadda ga sabon Allah don abin da ana sabon Allah kada mutum ya yi wannan alwashi ko da ya kudurta to ya bar shi kai yayi alhadiya ashara mas'ala ta goma sha ɗaya la nazara libni adam babu alwashi ga ɗan adam fi ma la yamliku ga abin da mutum bai mallaka ba kamar bayanin da ya gabata kila dan wanka abda wani abu ka ce za ka ainihi sadakar shi saboda Allah wannan sadakar kaga sai a ce bata yi ba ko wannan alwashin ma bai halatta lalle ta umsar lokacin sallah wakila akwai minti takwas ko wakila mu buɗa ba zai ko buɗa shi mun kai sai mu abin nan insha Allah to sai babin mu na gaba babi na goma sha ɗaya malam ya ce babu babi kenan mai bayani a kan cewa mina shirki yana daga cikin shirka annadaru yin alwashi ligairillah ga wani Allah mutum ya yi alwashi ga wani Allah kamar ga kabarin wani salihi ya yi alwashi cewa zai kai garawa kaza ko ga wani abin da ba Allah ba ya shirya wani alwashin da zai zuwa ya ba suwa wannan alwashin koda ya shirya shi to ya sani cewa yana cikin shirka wa qaulullah da cewar Allah ta'ala yuquna bin nadari <clears throat> nan ko <clears throat> Allah yana yaba masa habban manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma yana jinjina musu yufuna bin nadar suna cikawa da alwashi su sahabban manzon Allah in sun yi alwashi sai sun cika wa na yawman suna jin tsoron wani wuni kana shago mustatira wanda sharrin sai kasance mai watsuwa wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira suna ciyar da abinci tare da suna son abincin nan ga miskini da kuma wanda yake maraya da wanda ma kama shi aka yi sai su bashi za su bi da abin su ba su a don Allah kuma su da ƙarshe abin da sabon maza Allah Allah ya shaidu suna cewa inna ma ya muku wajen Allah kawai mun ba ku dan fuskar Allah la nuridu minkum jaza'a ba mu son ku biya mu a mu ba mu son a biya mu wala shukura ba mu ma son ku ce kun gode kaga sun wuce mu dan yau in mutum ya baka abu bisa ga ɗabi'ar ɗan adam baka ce ka gode ba bai jin daɗi to su ba ba su ma son a ce an gode kaga sun tsere mana ko su zaɓen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai mu biyo su mu yi ta ittiba'ul asar bibiyar durabu wa qawlihi da cewar Allah ta'ala wa ma anfaqtum min nafaqatin ba wani abu da za ku ciyar na abinku da za ku ɗiba ku ciyar au nazartum ko wani alwashinku da za ku yi min nazarin na wani alwashi fa inna Allah ya alamu haƙiƙa Allah ya san da wannan abin kada ku yi tsammanin cewa akwai wani abu da kun ka ɗiba kun ka ci suwa ko wani alwashi da kun ka yi wanda Allah bai san da shi ba a'a Allah ya san da wannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala zai ainihi sakanka ka muku bisa ga abin da kun kama suwa. Shi dai yin alwashi ga wani Allah, misalin mutum ya ce na ga wani daga cikin a ya ba da alwashi ne, ya yi alwashi ga wani, ko kuma ya yi alwashi ga wanga kabari, ko ya yi alwashi ga Jibrilu, duk da Jibrilu ha. ba ka cewa ka yi alwashi ga jibrilu kaza a'a sam yana niyyar kuma wai da niyyar matsayin ibada da duk abin da ya kama da haka duk wannan wanda ya irin wannan cewa ya yi alwashi ga kabari ko ya yi alwashi ga jibril ko ya yi alwashi ga wani abu to ya koma alwashi ga wani allah wanda yake yana cikin nau'i na shirka don haka duk abin da ya shayi mutumin da yake ya riga ya yi rayuwa rayuwa ta ta kare amma salihin bawa ne abin da an naka da shi kai mai addu'a ba wai ka ɗauki wata garawar da za ka kai mai ba ko ka zo ka ce ya baka abin da ka rasa saboda za ka ga 'yan uwanmu za su zo daga wurare masu nisa da za ka shiga cikin gari ka zo bare musamman irin ranar alhamis za ka ga abubuwan da kawaruwa ga motoci nan sun tafi ba iyaka bayan Allah sun zo kuma wasu su ba su sani ba a kai su riyojin shehu su ɗebo ruwa su biya masu abin hawa kuɗi can ma ga masu tsaro rijiya a ba su kuɗi suna ganin kamar rijiyar zanzan na <laughs> haka kuma in sun zo nan ga da'irori nan bakin wubarin duk wanda ya zo zai gani yau wato ka gani ko ɗan da Cikokin shehu to ka gani sannan nan ai maka addu'a can ai maka addu'a da ka tashi shi wanga malamin yana da yan kore ne wanda za su ci to ko ai ma addu'a in an kai muku addu'a nan sai a ƙara gaba can gaba kila sai ka zo wurin malami wajen goma kamin ka shiga cikin hubbarin can ma in ka shiga akwai waɗanda azzaune sai ka ba da wani abu kamin a bari ka shiga inda shehun yake to kaga wanda ya shiga ciki bai sani ba iyaka ya ce ya shehu ka bani kaza alhali shehu bai tare da wannan ko kuma shi duk wanga abin da aka yi bai yadda da shi ba da haka kenan masu yin alwashin wasan kwato da sunan ziyara da su wannan duk kure na ba sani ba uzurin da aka kera musu rashin sani Allah ya gane shi su kuma Allah ya gane shi mu eh, kuma insha Allah nazaran lil waqti ko mu debo cikin lokaci ta Allah shi muna muwafaka da dace insha Allah subhanahu wa ne kamata mu dakata a cikin babi na goma cikin wannan darasin namu na goma hudu a kenan darasi na gaba na sha biyar insha Allah za mu tashi dai inda muka dakata daidai ƙarshen ayoyin da malam ya kawo mana ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya muna muwafaka da dace Allah ya sa ayyukan mu su zama dan da Allah muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sauƙaƙa mana Allah ya sauƙaƙa ma ƴan uwanmu ƴan uwanmu da a cikin fitina da an ka jaraba a garuruwa daban-daban muna ka ya Allah ka sauƙaƙa musu Allah kai yi musu maita Allah ka yi musu magani Allah ka maishe su gidajen su bisa ga aminci ya Allah masu aikata wanga mugun aiki na kashe bayan Allah da basu su ba san sauka ba Allah in suna da rabon shiriwa Allah ka shirya su in ba su da rabon shiriwa Allah ka muna maganin su الله كي موافق على ذا شيء كسا أيوك مصر مدن بدأي الدكة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك